kanun labaran duniya. Za a ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya ce akwai yiwuwar agaji zai isa ga al'ummar yankin zirin Gaza nan da sa'o'i hudu? Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince ya biya malaman jami'o'in kasar kudaden albashinsu da aka rike sakamakon yajin aikin watanni takwas da sake a lokacin gwamnatin da ya gada. 'yan kwanaki gabanin ziyarar sarkin ingila charles na uku kasar al'umman yankin tsakiyar kenya sun bukaci diyya sakamakon lalata filayensu da gobarar da ta tashi a yayin wani atisayen sojin birtaniya ta yi to ga labaran kamar yadda suke shugaban amurka joe biden ya ce nan da sa'o'i hudu manyan motocin dakon kaya makare da kayayyakin agaji za su ketara kan iyakar rafa daga masar zuwa zirin gaza inda hare-haren isra'ila suka takayya da dubban mutane biden ya bayyana haka ne a yayin da ya gana da jagororin kungiyar tarayyar turai a fadar gwamnatin amurka ta white house a juma'ar nan ya ce isra'ila da masar sun masa alkawarin barin waɗannan motoci su tsallaka amma sai an gyara babbar hanyar zuwa wannan yanki duba da yadda ta lalace ƙungiyar hamas ta saki wasu amurkawa biyu da ta yi garkuwa da su bayan harin da ta shammaci isra'ila da shi a ranar bakwai ga watan oktoba to sai dai duk da haka isra'ila ta ci gaba da lugudan wuta a yankin zirin gaza kamfanin dillancin labaran yankin na falastinu ya ruwaito cewa mutane talatin sun mutu a wani harin da isra'ila ta kai da kusan sanyin safiyar asabar dinnan a zirin gaza isra'ila ta yi lugudan wuta a kan gine-gine da dama da ke kunshe da gidajen jama'a a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza lamarin da ya sanadin mutuwar mutane goma sha hudu tare da jikkata wasu da dama kuma suka bace cikin baraguzai akalla mutane goma sha hudu ne harin ya kashe a garin jubailiya da ke arewacin gaza a cewar kamfanin dillancin labaran na wafa dubban mutane ne a kasashen musulmi suka wata suka gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da ke yankin zirin gaza jiya juma'a inda suke kira ga Isra'ila ta kawo ƙarshen ƙawanyar da ta yankin da kuma hare-haren da take kaiwa da jiragen yaki biyo bayan harin da mayakan Hamas suka kai mata. masu zanga-zangar sun garzaya shingayen binciken sojojin isra'ila bayan sallar juma'a yankin yammacin kogin jordan kana wasu suka taru a kan iyakar iraki da kasar jordan wasu kuma a wasu sassan fadin kasar masar da babban birnin kasar turkiya ankara indonesia malaysia morocco da kuma afirka ta kudu RFI tsohon babban sakataren kungiyar kasashen renon ingila ta commonwealth da emeka yaku ya ce najeriya na bukatar sabon kundin tsarin mulki idan har tana so ta shawo kan matsalolin da suka addabe ta ku ya ce kasar na bukatar tsarin gwamnati da za ta magance bambance-bambance da ake da shi a kasar ta wajen samar da kundin tsarin mulkin da za a bayyana shi a matsayin na al'umma tsohon magatakardar na commonwealth ya yi wannan tsokaci ne a garin ado ekiti na jihar ikiti a yayin bikin ɗalibai yaya dalibai na jami'ar afe babalola da ke ado ikiti a jiya juma'a shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya amince da kwarekwariyar daga kafa game da umarnin ba aiki ba biya da gwamnatin muhammadu buhari ta bayar a game da yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in kasar ta yi na watanni takwas daga ranar hudu ga watan fabrairun shekarar da da ashirin biyu zuwa sha bakwai ga watan oktoba wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da ta samu sa hannun mai baiwa shugaban kasar shawara a fannin yada labarai a juriyin galali wadda ke cewa za a biya malaman jami'o'in albashinsu na watanni hudu da gwamnati ta rike sakamakon yajin aikin da suka shiga duba da matsin tattalin arziki da ake fama da shi a kasar to sai dai sanarwar ta ce shugaba tinubu ya ce dole ne ma'aikatar ilimi da na kwadugon kasar su yi alkawarin sanya hannu a wani watan wani watan wata takardar fahimtar juna da ke cewa wannan wannan ne daga kafa na ƙarshe da gwamnati za ta yi a game da irin wannan al'amari lauyoyin hambararren shugaban jamhuriyar nijar sun buƙaci a sake shi ba tare da bata lokaci ba kwana guda bayan sojojin da ke mulkin kasar suka ce sun dakile wani yunkurin tserewa da yi tare da iyalansa kusan watanni uku bayan daurin talalan da aka masa ana tsare da muhammad bazin matarsa da ɗansa ne ba tare da an bari sun leƙa waje ko kuma an bari sun gana da lauyoyinsu ba kamar yadda wata tawagar lauyoyin ƙasa da ƙasa da ke wakiltar bazin ɗin suka bayyana a wata sanarwa suna mai musanta zargin yunkurin tserewa da masu juyin mulkin suka ce yayi. Sai mu je gishirinmu na gaba. Nura Ado Suleiman zan jagoranci bitar wasu daga cikin muhimman labaran daga cikin labaran da shirin ya waiwaya a wannan karan akwai harin da ya kashe ɗaruruwan mutane a asibitin zirin Gaza lamarin da ya fusata ƙasashe da dama da hukumomi da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da kuma sauran al'umma a sassan duniya. Gwamnatin sojin Nijar ta sanar da dakile wani yunkurin hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum na tserewa daga gidan da ake tsare da shi sanatocin da ke wakiltar arewacin najeriya sun yunkura domin ganin an bude iyakar kasar da nijar wadda ke rufe tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar wani rahoton masana kuwa cewa ya yi nahiyar afirka na gaf da zama abin dogaro wajen samar da makamashin gas ga nahiyar turai to shirin zai fara ne da waiwayar farmakin da ya kashe mutane akalla 500 ko sama da haka a babban asibitin zirin Gaza da ake kira da Al'ali Baptist ko Al'ali Arab wanda ya fusata kasashe da hukumomi da kungiyoyi na ƙasa da ƙasa da kuma sauran al'umma daga sassan duniya waɗanda ke ci gaba da yin Allah wadai da farmakin na Isra'ila. Ga rahoton Shamsiya Haruna. Tuna dai shugabannin kasashen larabawan yankin gabas da tsakiya da suka hada da na Masar da Jordan da kuma na yankin palestino Suka soke ganawar da aka tsara za su yi da takwaransu na Amurka Joe Biden a wannan Laraba. biyu bayan halaka mutane ɗari biyar da Isra'ila ta yi a harin da ta kai kan wani asibitin al'ahali inda mutane ke samun mafaka a Gaza. Dubban mutane sun fantsama kan tituna yayin zanga-zangar tar da Isra'ila, wadda ƙungiyar Hamas ta ce ko shakka babu ita ce ta kai mummunan harin. Yayin da ita kuma Isra'ilar ta ɗora alhakin kan ƙungiyar mayakan Falasɗinawa ta Islamic Jihad. A Iran, shugaba Ibrahim Ra'isi ayyana ranar makoki yayi a faɗin ƙasar kan harin asibitin. yayin da saudiya ta bayyana farmakin a matsayin karya dukkanin dokokin kasa da kasa da ke baiwa fararen hula kariya yayin mayar da martani kan lamarin shugaban kungiyar kasashen afirka ta au musa faki mahmad ya zargi isra'ila da aikata laifukan yaƙi musamman kan farmakin da ta kai kan babban asibitin eh, ba za su iya fayyace bacin rai kan harin bam ɗin da isra'ila ta kai wa asibitin gaza ba da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane A shafin sa na X, jami'in kula da harkokin wajen kungiyar kasashen Turai EU Joseph Borrell cewa ya ya zama dole a hukunta duk wani mai hannu a mummunan harin da ya halaka ɗaruruwan fararen hular a Gaza. To a ranar Alhamis da ta gabata, shugaban Amurka Joe Biden ya ce Isra'ila ta amince da shigar da manyan motoci dauke da kayan agaji daga Masar zuwa cikin Gaza ta mashigar Rafa, kamar yadda za a ji cikin rahoton rikayya Abba Kabara. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Tel Aviv ke ci gaba da lugudan wuta a kan zirin Gaza wanda ke sanadin hallakar da fararen hula da dama. Bayan sa'o'i da shugaba Biden ya kwashe yana tattaunawa da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a ƙarshe dai Isra'ila ta amince motocin su fara jigilar kayayyaki a ƙarƙashin gagarumin tsaro. Har yanzu jama'ar Falasɗinu na fama da ƙarancin abinci da magunguna musamman a daidai lokacin da ake ci gaba da samun masu gamuwa da raunuka a saboda lugudan wutar da Isra'ila ke ci gaba da yi kan zirin Gaza. Da yake zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan kammala tattaunawa da Netanyahu, Biden ya ce tuni shugaban Masar Abdel Fattah al-Sisi ya amince da shigar da manyan motoci sama da ashirin ɗauke da kayan abinci da magunguna zirin na Gaza. Shugaba Biden ya kuma ce za a yi gaggawar gyara hanyoyin da suka lalace akan hanyar ta mashigin Rafa zuwa zirin Gaza don baiwa motocin damar wucewa ba tare da bata lokaci ba. To bayan fuskantar tsaikon da ya tilastawa sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kai ziyarar gani da ido zuwa mashigar Rafa a Juma'ar nan da ta gabata, inda manyan motoci akalla biyar ɗauke da kayan agaji suka yi jerin kwano. ma'aikatar harkokin wajen masar ta caccaki wasu kafafen yada labaran kasashen yamma dangane da ɗora mata alhakin rufe mashigar ta Rafa ko kuma tsaikon da aka fuskanta a sakon da ya wallafa a shafinsa na x kakakin ma'aikatar wajen ta masar ahmad abu zaid ya ce har da isra'ila ke ci gaba da kaiwa babu kakkautawa a kan zirin na gaza ne suka tilastawa ma'aikatan jin kai kasa isa ga fararen hular yankin amma ko kusa ba su suka hana isar da agajin ba a wani labarin kuma ya zuwa yammacin ranar juma'ar da ta gabata jami'an lafiya a gaza sun ce falasdinawa akalla dubu hudu da dari da talatin da bakwai suka mutu a hararen da isra'ila ke kaiwa tun bayan farmakin da hamas ta kai mata ranar bakwai ga watan oktoba wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu daya da dari hudu. To kan halin da ake ciki a zirin na Gaza ne na tattauna da Dr. El Harun Muhammad masanin lamarin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya wanda na fara da tambayar sa ko yaya ya kalli matakan raddin da hukumi na ƙasa da ƙasa musamman Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙasashen Larabawa suka maida kan hararen da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa yankin na Gaza. Akwai yarjejeniya da aka yi a birnin Geneva ana kiranta geneva convention wannan yarjejeniyan ta tanaji ƙa'idoji ne wajen yadda za a tafiyar da yaƙi wannan doka ta haramta kai ma ƙananan yara hari wannan doka ta haramta kai mata hari wannan doka ta haramta kai tsofaffi hari wannan doka ta haramta kai waɗanda ba su da makamai hari ya zama na gashi kowa yana gani bayan Allah ba su ci ba su gani ba Isra'ila ta je take masu ruwan bama-bamai wannan ya saba ma dokokin duniya ya saba ma manufan majalisar ɗinkin duniya ya saba ma duk wani ka'ida duk wata doka na duniya ya saba ma duk wani koyarwa da wani addini yake ga ƙasa ta zo tana abin da ta ga dama tana azabtar da mutane amma an kasa ɗaukan mataki a kanta an kasa kamo shi prime minister in isra'ila cewa shine ya ga laifin da yi yadda aka ce putin shugaban rasha ya yi laifi yadda aka ce umar albashir shugaban sudan ya yi laifi a kamo su to haka ya kamata a ce duniya ta ce netanyahu ya yi laifi shi ma a kamo shi ga dokokin da ya kakkarya a zayyanar da su a fito da su a yi mashi hukunci a yi makasan isra'ila hukuncin da ya kamata in ma falasdinawa ne suke da laifi su ma a yi musu hukuncin da ya kamata to amma an yi wannan shi ke ƙara firgitar da jama'a cewa anya majalisar ɗinkin duniya nan an kafa ta ne kuwa ta ɗinke duniya ko ko an kafa ta ne ta farka duniya wannan gazawa da majalisar ɗinkin duniya ta yi shine ya haifar da gazawa ƙungiyar ƙasashen larabawa shine ya samar da gazawan ƙungiyar ƙasashen musulmai shi ya samar da gazawan ƙungiyar ƙasashen larabawan gold to waɗannan abubuwa ya ƙara jefa duniya cikin fargaba kuma wannan haka za a ci gaba da yi saboda za haka za a yin wannan abin mata tsofaffi yara ba su ji ba ba su gani ba ka yi masu ruwan bama bamai ka rusa gidajensu har yanzu ba a san adadin mutanen da aka kashe ba duk abin da ake faɗa ana mamure ne saboda su larabawa suna da al'ada duk gina-ginansu benaye ne can ƙasa akwai hawa-hawa za a iya samun hawa bakwai a ƙasa a nan yawanci suke zama aka ce bam ya zo to mecece mafita mafita shine a dawo waɗannan kudurori na majalisar ɗinkin duniya da ƙa'idojin yaƙi ƙarƙashin yarjejeniyar janiba a bi su ɗaya bayan ɗaya a gano mai laifi a yi hukunci yin haka shine kawai zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ba kowa haƙƙinsa su ma yahudawan a ba su haƙƙinsu larabawan a ba su haƙƙinsu dama su ake zalunta yau shekara saba'in da biyar to wannan shine aikin majalisar ɗinkin duniya in kuma ba wannan aka yi ba to duk wani abu kawai shirme ne Dr. El Harun Muhammad masanin lamarin da suka shafi yankin e wani yunkurin hambararren shugaba Muhammad Bazum na tserewa da gidan da ake tsare da shi a wannan Alhamis tare da iyalinsa. Ga rahoton Murtala Adamu. da misalin karfe uku na dare tsohon shugaban kasa Bazon muhammad da iyalansa da jami'an tsaro da ke tsare da shi ya yi yunkurin ya gudu amma jami'an tsaro guda biyu da ke tsare da shi sun samu nasarar dakile shi daga yunkurin shi daga tserewa a wajen da ake tsare da shi an gano wata mota da ake shirin daukarsa a cikin unguwar Cangare a birnin yamai an ga wasu jirage guda biyu masu saukar angulu da suka fito daga birnin kebbi tarayyar najeriya wanda ake shirin daukarsa a ciki bayan an kubutar da shi jami'an tsaro sun taka gagarumar rawa wajen samun nasarar dakile masu shirin cin amanar kasar nan za mu ci gaba da tabbatar da cewa mun kare al'ummar kasar Nijar. conformément aux aspirations du AFP ta rawaito cewa a nata bangaren hambararren gwamnati kuwa lauyoyin tsohon shugaban kasa sun musanta faruwar lamarin. Lauyan ya ce tun lokacin da sojojin da suka yi juyin mulki suka tsare bazum da iyalansa ba a bashi damar ganawa da lauyoyinsa ba. Lawan ya kara da cewa hatta ma da yaron da kotu ta bada umarnin a sake sa domin ya koma makaranta amma har yanzu ba wani abin da aka akai akai. Murtala Adamu Ibrahim Lagos RFI. Ta ranar Alhamis da ta gabata, rundunar sojin Faransa ta ce kasan farko na bataliyar dakaranta da ta fara janyewa daga jamhuriyar Nijar a bisa umarnin sojojin da suka yi juyin mulki sun isa Chadi bayan da suka shafe tafiya mai nisan kilomita 1,600 cikin kwanaki tara. yayin zantawa da kamfanin dillancin labarai na afp mai magana da yawo rundunar sojin faransar pierre goudelaire ya ce bayan sararawa a cadin dakaran nasu za su tashi ne kai tsaye zuwa birnin paris karo na uku kenan dai cikin watanni 18 da wata ƙasa wadda a baya faransar ta yi wa mulkin mallaka ta kori sojojinta a nahiyar afirka a baya dai dakarun faransa kimanin 1400 aka rarraba zuwa sassan nijar inda wasu ke birnin Yamai wasu kuma a yammacin kasar domin yaƙi da 'yan ta'adda masu alaƙa da ƙungiyoyin IS da al cikin makon da ya kare 'yan majalisar dattijan najeriya daga arewacin kasar suka nemi gwamnati da ta buɗe iyakarsa da nijar wadda aka rufe ta tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar sanata abdulrahman kawu sumaila da ke wakiltar kano ta kudu a zauren majalisar dattijan najeriya ya yi mana ƙarin bayani wato mu wakilai ne na al'umma mun fahimci tun daga ran da aka ce an rufe kan iyakar Najeriya da Niger a wanda ya kama dukkanin su su jigawa da sauran dukkanin jihohin Najeriya musamman na arewacin Najeriya sun shiga damuwa tattalin arziki ya lalace rashin tsaro yana karuwa ga kuma zama cikin ɗarɗar da rashin kwanciyar hankali kasuwanci ya lalace hatta a cikin birnin Kano domin yawan mutanen Nijar kashi biyu cikin kashi uku duk a Kano suke sayayya shine na gabatar da wannan kudirin cewa a yi wa gwamnati magana da taswa su buɗe wannan iyakoki domin mutane su ci gaba da rayuwa. To a dai Najeriya a makon da ya kare majalisar zartarwar kasar ta gabatar da daftarin kasafin kuɗin shekara ta 2024 da ke tafi wanda ta ce zai zarta naira tiriliyan 26 a lokacin da yake sanar da hakan ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare sanata Atiku Bagudu ya ce an tsara wannan kasafi ne akan dala 74 kan kowace ganga ɗaya ta ɗanyen man fetur. To yau majalisa a zartarwa ta tarayya ƙarƙashin jagorancin shugaba Ahmed Bola Tinubu ta duba wannan tsari wanda za a kai ma majalisu na ƙasa wato na tare na dattijai da ta tarayya sha Allahu shekara mai zuwa cewa in Allah ya samu kai nasara ga abin da muke so za a yi kasafin kuɗi triliyon 26 da biliyan goma mun sa lissafi na cewa gangan mai za ta kama wajen dala amishi wato kusan dai dala 74 eh, haƙon mai zuwa ganga mai wajen eh, miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da tamanin kuma muna sa farashi insha Allah na kayayyaki zai fara saukowa saboda ah, matakan nan da ake ɗauka amfanin su zai fara zuwa nan kaɗan. Ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare na Najeriya a Tiku gudu To har yanzu dai muna kan batun tattalin arzikin sai dai a wannan karan bangaren arzikin makamashi a matakin ƙasa da ƙasa. Inda wani rahoton masana ya ce nahiyar Afirka na gab da zama abin dogaro wajen samar da makamashin gas ga nahiyar Turai. Kamar da za a ji cikin rahoton Zainab Ibrahim. Kamfanonin Eni da BP haɗe da wasu kamfanoni masu zaman kansu a Najeriya na kan gaba wajen fitar da makamashin iskar gas daga yankin gabashi da yammacin Afirka zuwa Turai da ke matuƙar buƙatarsa. A cikin watan Nuwamban da ya gabata, Mozambique ce ƙasa ta farko da ta fitar da manyan jirage makare da iskar gas sannan jamhuriyar demokradiyyar Congo da ke shirin fitar da irin tata ta farko a cikin watan Disamba mai zuwa. Yanzu haka dai Afirka na fitar da akalla ta miliyan 40 kowace shekara na iskar gas zuwa kasashen Turai yayin da kungiyar kamfanonin da ke tallata makamashi a nahiyar Turai Westwood Global Energy ke sa ran a shekarar 2027 nahiyar ta ƙara yawan iskar gas inda take fitarwa da sama da tan miliyan goma daga kasashen Mozambique da Najeriya da Senegal da Mauritania da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Westwood na hasashen nan da shekaru biyar masu zuwa a rika kashe akalla dala biliyan goma sha uku wajen samar da makamashin iskar gas ɗin inda Afirka ta kasance ƙasa da kaso 60 na tan miliyan goma sha takwas da za a ƙara a yawan iskar gas ɗin da za a rika fitarwa a shekarar 2027. Haka ma ana sa ran bayan shekarar 2027 yawan iskar gas ɗin ya kuma ƙaru zuwa sama da tan miliyan 36 da darajarsa zai kai dala biliyan 22. To anan kuma wasu ƙwararrun 'yan damfara ne suka yi amfani da fasahar kimsawa na'ura basirar ɗan adam ta AI wajen ɓadda kama tare da gabatar da kansu a matsayin shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU wato Musa Faki Muhammad inda har suka kai ga tattaunawa da wasu shugabannin ƙasashen duniya ta hoton bidiyo. Abdurrahman Gamba Ahmad ne ya kawo mana rahoton. Dama dai bisa al'ada shugaban na kungiyar kasashen Afirka kan fara rubuta wasiƙa ga shugabannin kasashen duniyar da yake son gana